Assalamu alaikum, Assalamu alaikum suna na fuwadu Omar kuna sauraron mu kai saye on Kibla FM. Muna da good news, eh muna da good news. Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz Dusan Tension wato kotu babban kotu na jiha uh, na Bauchi ta shi ta sallame shi ya koma gida ya je gida shi da iyali da almajiran shi sun koma back to business. wannan shine good news da wannan kuma good news kuma babban ciwon kai ne ma makiyan adalci makiyan gaskiya su kuma sun samu babban ciwon kai domin for the last week wannan bawa Allah duk duniya an san yadda aka yi kulle-kulle da shari-shari aka daure shi aka kama shi aka je aka dibiya mishi wani allegation da yake babban allegation na karya wanda duk makiyin shi masu sama karya na amma suna yin da gangan domin suna neman ramuwa domin suna da wani sabani to muna gaya muku kowane lokaci mutum kaka kasance kana murna domin wani abu ya samu wani wani abin da yake bai yi ba bai san hawa ba bai san sauka ba to gashi na yanzu na an waye gari mutanen kirki adilai suna cewa alhamdulillah eh adilai mutanen kirki suna cewa alhamdulillah amma wa'anda yake zuciyarsu mugu na cikin suna wish mutane air ba su cikin kwanci hankali suna feel so disappointed ransu ya bata za mu wani gutun magana yanzu nan mun je kuma daga bauchi state nigeria akwai wato uh, barrister hassan mun yi magana da shi kai saye uh, mu duba yadda aka yi an yadda aka bi aka samu wannan big big outcome for sheikh dr idris abdulaziz let's go mu yi magana junan kada kake sauraron mu kuma wannan lokaci ka gaya ma dan wanka abokan na arziki ka gaya musu muna nan lafin kebla fm za mu yi magana kaɗan kaɗan wannan abin ga kuma da aka samu na development darasi ne fawo akwai karatu ciki darasi ne darasi, darasi wanda ya nuna ubangiji wanda shi malamin ga ya ce shi ɗaya ne kuma ya fi kowa ubangiji na ya mamakayan shi na fawo jama'an na son ku bude kunnuwanku da kyau ku ji mu on cable fm sheikh dr idris abdul aziz dusan tension an firin shi bayan sati ɗaya ya kai shi kurkuku ya dawo yana gida cikin ikon Allah ya dawo yana gida da taimakon wa da taimakon Allah me ya kai shi kurkukun nan ya ce duk lokacin da wani abu ya same ka kake neman way out kar ka tafi wani shehu kar ka tafi wani malami manzan Allah sallallahu alaihi bai yin aikin allantaka ya ce wanda ke taimako shine Allah azza wa shi kawai ke kan wannan kujera na allantaka shi zai taimake ka yau in kana sauraron mun cable fm ka tambaye kanka waye taimaki dr idris abdulaziz ya fito Allah ne ya yi kun ga maganar shi ya gaskiya domin duk duniya ka san dai bai je ya yi ma wani shehu a wato kuka ya ce taimake ni ba ka san bai je ya ma wani malami wani kuka ya ce taimake ni ba ka san fiyayyen halitta manzala sallallahu ka san dr idris abdul aziz bai je ya kuka ya ce taimake ni ba ka sani sarai kama ya gama allah azza wa jal kama ai mishi sharri wannan abin da aka ce yi bai yi ba karya ne azza wajen shi kawai shi taimake shi kun gan gaskiya ya fito ka gani ka gan gaskiya to nan cable fm muna fadin gaskiya nan ne komin dacin gaskiya shi mu fadi wannan abin da darasin da ke cikin ke na fawo domin da wani ne wani abin ga ya same shi wannan abin ga ya same shi kai da waraka ya yanka bakake akuyoyi uku jajjaye akuyoyi uku ya yanka wani kadangare ya kawo wani wato wasu abubuwa dai daban-daban da duka ya yi amma ya yi duka kuma bai samun biyan bukata amma ga bawan allah ga da ya ce allah daya ne shi ke da taimakon allantaka shi ke ma kowane bawa ga shi na an kama shi sati da ya kai shi kurkuku wasu suka ta tuma suna ta jin daɗi suna ta murna an san doki bawa allan nan a ya bar gida ya fita hannun iyalin shi ya koma kurkuku su murnan su kenan to yanzu ina wannan mutane za me za ku faɗi ai wannan ya kamata ka san kaman ubangiji shi ya san abin da yake yi ya bari kun kama wannan bawan Allah da karyan da aka yi da sunan manzali sallallahu alaihi wasallam kuka kashi kurkuku domin a duba yanzu wa zai taimake shi shi Allah ya taimake shi kun ga maganan da yake yin cikin wazi da ya fadi da wannan bangaren maganan da kuka ce ya yi kaza da gaskiya ne shi ke ga amma yanzu za mu daga Bauchi kai sai mu yi magana da wato Barrister Hassan uh, ya muna bayani kaɗan game da wannan big development da yake an samu uh, in Barrister na jin mu muna mishi sallama na musulunci muna ce salamu alaikum Barrister wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na Muna godiya barista ya kake kuma ya family. Alhamdulillah ya kalau. A ah, barista mun tashi yau da wato murna farin ciki bima na adilan duniya kenan waɗanda suke son adalci su ji kamar an yi adalci. wanda ba su fata mugu ya samu wato mutum wani abin ban zai sami mutum musamman wanda yake ya faɗi gaskiya game da Allah azza wa jal to yau shine a uh, Sheikh Dr. Idris Abdulaziz ya dawo yana back to his family ina ina son ka explain muna ya aka yi domin for the last week uh, wato duniya a delay ana fata da ya yan sake shi tini amma shi aka sako mishi wani bail condition condition da yake don adili ya san kamar siyasa ne kuma kulle-kulle ne wanda yake impossible aka zo aka lauye condition aka ce zai kawo ma'aikatan gwamnati waɗanda yake kuma gafina da shi kuma akwai wani sabani na fahimta da sauransu amma shaka waye gari yau ranar monday ranar da aka haifi yin halitta yau kenan she aka waye gari allah ya taimake sheikh dr idris abdulaziz aka release shi ya kai ina so kai muna ah, bayani mu fahimci yadda process ya play out na'am na ce barista na samu matsala na a networking shi ya stabilize asap ya yi wannan bayani na yanzu ga mu fahimci yadda abin yi play out domin ya yi very good eh, yadda abin yi play out ne ya very good domin darasi ne fawo ubangiji ya bar wasu sun ji dadin abin da ya same shi nan domin ya kunyatar da su ya kwara musu kamar shi ubangiji azawajal shi ne mai taimakon kun ga taimake shi ya zo gida ka gani ubangiji ya taimake wannan malamin ga kan maganan da ya fadi ya ce ubangiji shi kawai ke taimako allantaka shi kawai ne yau gashi nan ya dawo gida ka tambe kanka waye taimake shi kamar da na yi magana da zufau dr idris abdulaziz da ya ce allah shi kawai ke taimakan mutum gaske fadi kuka je kuka ta kuka ta kulla shari da maganan nan gashi da ya zo gida wa ya taimake shi ubangiji ya taimake shi a uh, barrister a uh, bismillah ina so kai muna bayani yadda abin ya play out ari yau aka release a uh, dr idris abdulaziz na'am to da farko ne kamar yadda masu sauraro suka sani shi dr idris abdulaziz bayan wancan kotu ta chief magistrate court number one ta ta tuhume shi kuma ta na'am ilin conditions ɗin da aka bayar bari iya wani iya cikawa ba sai eh, na'am eh, ina samun ina samun break yana samun wasu break skin networking shi kuma nan ga cable fm kuma dole ne shi mu magance yi magana yadda ya kamata kuma za mu yi za mu shigo da shi ta wani bangare daban wanda yake wannan bangare nan ubangiji ya taimaki wannan bangare nan kuma mu ji shi lafiya <laughs> Allah takan ke nau shi kenan muke gaya muku wani magana na nan gaskiya ne ka ka fadi gaskiya ka huta ka ga ka baka jin kunya fawo in dai ka yarda tsakaninka da Allah kake maganan nan baka jin kunya sam sam sam sam kunya ba zai kama ka ba shine abin nan shine ni nike jin daɗi in faɗi gaskiya domin na san kama ba kan da ka yi ka ji kunya ka faɗi gaskiya a'a she dai dadi ba gan abin ba ma ya zo ka gani na'am barista bismillah nake cewa bayan kotun cmc number one ta sanya masa ka'ida wadda yake mai wahalan cikawa mhm. sai kuma aka yi kokarin cewa ita kotun da karan kanta ta bashi yadda zai iya cikawa kotun bata amince da haka ba na'am babban kotun jiha muka shigar da kara mm-hmm. muka shigar da kara inda muka nemi ita babban kotun jiha ta canja wannan eh, eh, bail conditions din da aka sa da aka sa wancan kotu na'am wanda shi yawa ta sa ta sa conditions wanda shi dakta zai cikawa Mhm. kuma hakan aka yi kotu ta duba dalilanmu da dalilai da muka kawo na shari'a mhm. sai ta cewa lalle ta gamsu da roƙon da muka yi inda ta canja condition kamar haka na farko ta ce eh, eh, shi malam eh, ta ba da belinsa akan kuɗi wato Belbon kenan ake cewa naira miliyan uku 3 miliyan naira sannan kuma ta ce kotun ta sake cewa ya kawo religious leader wanda yake sananne a Bauchi wato babban malami kenan sanannen malami kuma an sa eh, eh, bayan wannan malami din sannan ya kawo kuma 'yan kasuwa guda biyu wanda suke su sanannun 'yan kasuwa wanda suke da wajen kasuwancin su a cikin garin Bauchi wannan air conditions din su ne aka sanya kuma aka ce dukkan eh, wannan shi malam din ya zama ya zama mai kyakkyawan dabi'a a lokacin da yake wannan wannan dai shine a takaice Eh, conditions da aka sa masa kuma har ya cika su nan take aka cika su ko awa ɗaya ba aka cika wannan conditions Masha Allah, wa'anda kuke sauraron mu. Wa'anda kuke sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar Barrister wato Hassan maganin da yi bayanin da ya yi ya ya support tunanin al'umman adilai na duniyan da aka yi tun farko kamar condition da aka aje mishi wannan karamin uh, wato kotun nan ba condition da yake yana nuna adalci ba to shi yasa babban kotu ta yi wulgi da wannan ta kawo condition da yake more fairer to Allah kenan yi iko nawo Allah ya yi wannan taimakon nan domin Paris da kaga wannan kesin ga duka ya fa ya, soma ne lokacin da bawan Allah ga ke magana ya ce kaman ba wanda ke taimakon mutum in ya zo wurin neman taimako na Allah ta kashe Allah ya ce wani malami bai yi manzo Allah bai yi she Allah to kaga yau gashi nan da ya tafi gidan kurkuku da yawa sun samani shi ya tafi samani wasu kenan yau kaga hmm. malamin nan kuma hmm. bai te gidan boka ba bai je ya yi wani yanka wani jajjayen akuyoyi ba bai je wuri wani malami ya ce a taimake shi ba ina da imani kuma bai ce manzo Allah ya taimake shi ya fito ba amma ya ce Allah azza wa jal ya taimake shi yau ya fito ba karatun nan kenan ba barrister a shi kenan ka gani Mm. karatun nan kenan da mm. yake yin da aka samu sabani nan shi yasa from legal standpoint an ba shi bail yanzu wani ya going forward yaushe zai koma kotu kuma domin haka baka bail ka je kotu kuma yaushe zai koma ai dama asali nam ba domin su bangaren prosecution kenan su kawo su kawo shaida wanda zai tabbatar da cewa kalaman da shi daga Idris ya faɗa mhm. lokacin da yake fassara wannan aya da ke cewa a tasimu billahi mhm, mhm, da yake fassara ce ku yi riko ga Allah wa tasimu billahi huwa maulaku shine majidincin ku wa ni'mal maula ma dalla ga wannan majidinci wa ni'mal nasir ma dalla ga wannan mai to lokacin da yake wannan fasara cewa ma dalla ga wannan mai taimako sai ke cewa kana ji na? Muna ji ka Kibla FM. Na. Kana ji na? Muna ji. Yawwa dai ke ce ma eh, ya ce ma dalla ga wannan mai taimako ke cewa to a daidai wannan lokaci ka ga mai taimakon ka shine Allah. ya ce baya neman taimakon lissafo eh, shekunai ya ce duk ba su ina masu taimako ba inda ya fassara ayan ya ce dama ba ni'mal maula Ma ga ga wannan majalisi wa ni'mal nasir kuma madalla ga wannan mai taimako sai ce to kaga mai taimakon ka Allah ne in ka shiga cikin musiba Allah ne mai taimakon ka to wannan fassara da yi na wannan aya din wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa tasimu billahi huwa maulakum wa hmm. ni'mal maula wa ni'mal nasir na'am ita ne ta jawo ce ce ku ce saboda ta yi karo da akidar musu hmm. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Na gani na. Sus prosecution. su kawo wani su kawo wani dalili na na shari'a ko ta baturi ko ta musulunci ko da yake kotun ba na musulunci bane da zai gwada cewa wannan fassara da yayi ya ba da misali wannan fassara da yayi ko kuma ya constitution din wani laifi wanda doka ta sani na'am na'am wannan doka ta sani eh, ya samu ko ya eh, wannan shine da ce abin da eh, eh, abin da hello kana ji na na masha Allah mun ji wannan bayani da kyau ah, kaga ah, jama'a wanda kuke saurara mun Kibla FM ran mutane wanda yake ba su da adalci ya ya bata cewa ya kamata su su kawo shaida kenan sana'a move forward with the case ko eh cewa lokacin da yake fasara wannan aya inda ya faɗa shin whether it constitute blasphemy ko wani batanci ko wani mai kama haka hasali ma yanzu abin da ke tuhumansa da shi ya incitement of public disturbance ne yaya aka yi wannan kalman ta tada hankali mhm. alhali ba a ce eh, maganan da ya faɗa din nan ya sa an yi kashe ba ma wanda yake magana abu a cikin gari ba ma wanda ya damu da ko ka a cikin gari cikin gari mun bale ina da ban inda a ce misali ya tada hankalin al'umma yanzu da aka bada bilin sa ya kamata kenan ka ga a cikin gari ana ranga ranga ko ana tashin hankali da tunan cewa ai an saki malam dan yayi wannan kaga mutane mutanen gari da karanta sun gamsu sun gamsu cewa eh, eh, eh, abin da shi ya faɗa daidai ne tunda ba wanda ya damu da magana hmm, ko wanda ya tada hankalinsa a kai mutane suna zaune lafiya kuma muna fatan da a ci gaba da zama lafiya idan mutum yana rike da wata aƙida ko wani fahimta idan ya ce shi ya raba wa kansa wannan fahimta yana da dalilin da ya dogara da shi ba hali a tilasta masa ce sai ya canza Na'am, na'am, masha Allah, masha eh, Allah. Eh dokan kasa ya bashi rike kowane kowane opinion. Masha Allah. A ah, kaga Ubangiji ya taimake mm. shi. Eh Ubangiji shi ya taimake shi. Mm. Domin akwai wasu na nan wani na nan da an kama shi an kashe kurkuku ranan nan zai je ga wani buka a yayin ka wasu dabbobin da yake suna zaman lafiyarsu. <laughs> a jiju da jinin su a yi wasu abubuwa banza banza to ka gan abin da ya wasin shi nan ya sai kakkafan shi kuma ubangiji ya taimake shi kamar wasin da yi nan gaskiya ne Allah kawai ne ake neman taimako Barrister mun gode maka kwarai da ka zo ka explain muna wannan key details mun san kana ka hanya amma ka samu lokaci ka magana da mu it a godiya muke zuwa gaba mun zo da kuma mu zo mu ci gaba da tattaunawar mu thank you barrister wato uh, Hassan da ke Bauchi State, Nigeria, wanda yake ya explain muna uh, briefly. Uh, danwa, danwa da ranka yi bata, kamar an sake wannan bawan Allah. Eh? Ya dawo ga iyalin shi yana nan gida lafiya. Yana nan lafiya, shi ranka bata, ka ji zafi, kana cikin bacin rai. sai ce maka ka ji kunya ubangiji fawo bai bacci ka gane ko saboda kai kana fatan wannan abin da yake mugun abu ya same shi she bai same shi ba kana ga kana fata kana mai Allah kuma she yi haka nan alhali Allah ya san kama abin da ya fadi nan gaskiya ne tauhidi kenan she kai kana wani fata domin kai kana so a yi abin week week a yi a babbare tauhidi nan a mai da shi branches da yawa abin da ya bambanta musulunci da wasu addinai ke na fawo shine tauhidin nan in ba ka sani ba to maganan da yi wannan karatun da yi na komin sabanin da kake da shi tsakanin kai da dr idris wannan maganan da yi ya kamata ka cire hula ka ce gaskiya ne amma mistakin wasu shi suka saka sabani suka saka sabani suka maida abin na tsakanin su da shi za su ja tun jiya suna da gaddama shi sabari su ha hada miki har suka kai kara suka suka ce waye magana a batanci ga maki sallallahu sallam yan sandan kuma su yi mistake su yi kuskure tsakani da Allah da aka kawo musu wani abin nan su ya kamata immediately sun san karya ne akwai wani abin da an kawo maka aka ce ok karan kan wa kuka kara we sheikh dr idris abdulaziz due tension dan sandan da ya karbi karin shi ya ga kawai sa shara domin ka ji abin da aka ce wai zagin manzon Allah shaka kira sunan wanda ya yi na immediately ya kamata sun san kamar shari ne karya ne ya kamata sun sani she ya kamata su yayyaga su sa shara amma da aka saka siyasa ciki shi aka ja aka kulle bawan Allah nan wasu kuma suka tuma suna jin daɗi he suka samu fuka-fuki suna ta tuma suna murna murna me kake yi we an kulle dr idris abdulaziz shan rasa ina rasa kan wasu kamar rayuwanka da abubuwan da ke damunka eh abin da kake da shi da kake ya kamata ka work on those things kai ka samu dama kana murna an kulle malamin da ya ce ubangiji azza wa kawai shi ke taimako murnan ka kenan nan kaka ba daidai ba ne gaskiya daya ne ba daidai ba ne bai kamata mutum don wanda ka yi murna wannan lokaci na tambe kanka murna me kake yi to ka gyara zuciyanka ka fidda irin wannan murnan da bai da amfani bai da ma'ana cikin zuciyanka in za ka ci karo na karatu tsakanin kai da wani malami ne ba laifi addini ya yarda da wannan abin nan amma yi mishi shari da makirci abin da ka san kamar bai yi ba musamman sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani kun sani wannan bawan Allah Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz Dusan tanshi masoyi manzo Allah ne yana kaunar manzo Allah kai da kake zaune ma kake ce wai ya zage manzo Allah jiya jiya na muku wani tambaya na ce hey ba masu yi ba ne Dr. Idris abdul aziz. za ka zo ka ja da shi kan wasu abubuwa amma ko abu na nan da ya fadi a kai ka san karya ne ka san kamar magana da fadi nan ba za ka ka ja da magana ba gaskiya ya fadi ka sani amma saboda wannan kakai kana rika bu cikin zuciyanka kana rika bin na da kake yi da shi tun jiya su bani kana dai neman wani abu same shi shi yasa da yayi karatu yayi magana yayi bayani ya ce kar ku doki wannan maganan da na yi nan ku je ku mini shari da shi shi kuka duku ka je ku shari nan da shi a kun ma shari ma ba ku ya yi ba shari ma ba ku ya yi ba wannan lokacin nan da shi dr idris abdulaziz ya ce kar ku doki bayanin da na yi game da tauhidi kar ku doki ku je ku lankwasa ku mini shari da shi nan ubangiji ya bashi wannan hikima ya faɗi wannan abin nan domin me ka gani bai san gaibi ba amma wani abu ne ubangiji ya bashi wannan hikima ya gane kaman wasu da suke fara da shi sun yi su yi mishi wani abu haka nan kun ko kun gani nan sai ya faɗi sai suka je suka yi wani mutum mai ba wani wawan da zai yarda da wannan sharin na shi ne yake damu wasu na fa'o sun wusi sun damu suna gan kamar ah, ya kamata ka kuma ka yarda da sharin na ta kaka haba ta kaka mutum kai baka sani bane wani tunani na nan kila kai baka taba yi ba inda ka taba yi wannan tunanin nan ka san kamar cikin rayuwa ko wani lokaci ko menene da lokacin shi so karatu daban in yi fadi wani magana na wato matsayin shi dai mutum in yi je wani tuntube kai makana ka fadi na ka na matsayin ka mutum kai maka yi tuntube ka amma ya zo ka batun tauhidi ya kafa ya fadi ka da magana wurin nan batun tauhidi ba ra'ayin ka ake nema fawo ba neman ra'ayi wurin nan da an fadi shi kenan in dai ba an ce maka ubangiji daya ne shike da ikon kowa da komai ba to in aka haka fadi baka da magana wurin nan in ka tashi kana wani magana to malamin nan da ya fadi nan shine kake ki shine kake fara da shi zafin kake yi in ba me zai kai ka mutum tsakaninka da Allah malami ya ce wato ubangiji azza wa jal shi kawai ne mai taimako bai sa wani farko ba fawo Dr. Idris Ubangiji ya sa sama, yasa duk wanda ya sa kasa bai zage mai shi ba bai rena mai shi ba yana gwada maka martaban Allah ne yana kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye halitta inda yana nan ne zai ce kamar maganar Dr. Idris nan haka take shi da kanshi manzan Allah zai ce wurin Allah yake neman taimako ba ka ji kunya ba kai wa wurin wa kake samani manzan Allah ke neman taimako ina ka kai da kake kake kuke sharri sharri nan wurin wa kake samani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman taimako an yi annabawa da yawa gaban manzan Allah kafin shi ka taba ga ya nemi taimako wuri wani ba annabi wai domin wani siniya annabi eh, annabi Ibrahim ya zo annabi Musa ka taba ga ya bi wani wuri bai taba yi ba straight to Allah shine wannan bawan Allah ya ce wai wannan taimakon Allah ke nawo shi kawai ke yi na lantarkan shi ba wani da za ka to da yake wasu sun yi zafi suna neman dai su ci gaba da su a bani da suke da shi na shi suka ji suka doko wannan abin suka tura kun ga inda yanzu ga ubangiji cikin sati daya kawai shi ya nuna karara kama abin da kuka yi nan ba gaskiya ciki aka ja ka shirya ma dr idris kuma bail condition na karya na zalunci na domin dai a bashi wuya duk mutumin kirki in ka duba abin da aka aje mishi na condition na ka san kamar yin da gangana na sa a dame shi ne kawai shi aka zo wasu na jin daɗi wai ya yi daidai eh suna jin daɗi condition yi daidai a bari shi wurin nan amma da abin nan azabajal ya duba condition nan shi ce a'a ba daidai ba ne shi ce ya taimaka ma sheikh abdulaziz idris she taimake shi kun gan darasin da ke cikin nan ko darasin da ke cikin wannan a zuwan shi da ya komo gidan nan in dai ya kai tunani da kyau za ka gan kamar da ya ce bai neman taimakon kowane Allah ya yi domin me akwai wasu kamar da nike magana in aka kama shi kai ko ba kama shi ba yan sanda suka ce mishi an gayyace shi ya zo a police station ya zo su yi magana kafin ya teshe ya ja yanka wasu dabbobi kala-kala kamar goma sai ya ja wani biso-biso sai ya ja jefa wani dabba da rai cikin ruwa sai ya ja abubuwa na boka-boka sannan ya je ma gayyatan fawo sannan ya je gayyatan nan da yawa ka suke yi da wannan bawan allah nan duka bai yi haka nan ba ya yi magana ne ya yi karatun shi ya sallan shi ya ce allah ya taimake shi ya tafi wurin nan kuma ubangiji ya taimake shi ba da wani yanka ba ba da wani wani boka boka wani wani abubuwa ba maganan da ya yi na kun ya nuna kaman ya yi aiki da maganan nan ya saya kan kafan shi kan maganan nan shi sa ubangiji kuma ya fito da shi inda kaman abin da ya faɗi nan na allantaka ɗaya Allah shi ne kawai mai iko inda kaman wannan abin nan ya faɗi kuma bai aiki da shi ba ne da kan ga yana cin kurkuku bai komowa gida ni nike gaya muku amma da yake ya faɗi da zuciya ɗaya shi ubangiji ya yi wannan abin nan da gaggawa ya taimake shi ya fita cikin wannan abin nan shi ne kawai ko da shekara ɗaya ma ne ya yi wurin nan shi ubangiji ya fito da shi domin karya ka yi mishi ta kai kuma yanzu ga da kake cikin shari ba ka ji kunya ba duba yadda hankalin mutanen kirkin duniya wanda ba su sa mugun abu cikin zuciyarsu su yi kwanta duba yadda kake jin zafi inda kake sauraron yanzu na on cable fm duk da kake duniya in kana cikin wanda suka yi wannan shari na duba yadda kake jin zafi kake ka damu lokacin da al'umma manzo Allah suke cikin alhamdulillah kamar an yi adalci yanzu suke gode ma Allah kai da kuma in ba ka yadda kuma kai da kuma yake wanda kuka yadda kaman ubangiji ya taimake a dr idris abdulaziz cikin wannan uh, wato sharin da suka yi mishi na eh, shakarin jenga duk mutumin da yake ya da kamar Allah ya taimake shi mishi da ya ji an sake shi shi ke alhamdulillah ka gani godiya ya tabbata gawa Allah ka taba ji wani ya zo ya ce maka alhamdu rasul ka taba ji ku ba ku son gaskiya wo ka taba ji duk duniya da kake inda kake duniya duka ka taba ji wani musulmi ya ce alhamdu rasul ko alhamdu nabi ka taba ji karya ne alhamdulillah a'a me yasa baka ci alhamdu nabi alhamdu rasul ka taba ji ni ban taba ji ba wannan na gwada maka ban maganan da dr idris abdul aziz ya faɗi nan gaskiya ne ubangiji shi kawai ke yi shi yasa dun lokacin da in ka achieve wani abu kake ce alhamdulillah ka gode ma allah me yasa ka gode mishi ashe nan ma kada kanka ka san shi ke yi ka sani sarai kuma maganin da ya faɗi ya ce Allah shi ke taimako shi kadin na ka san gaskiya ne in ne ba haka nan ba ne kar ka ce alhamdulillah daga yau mu ji ka ce alhamdu shehu alhamdu malami ko alhamdu annabi in kai haka kuma ka da Allah zai da kai baka ka fara wani abu shi dai alhamdulillah ta gani ba raba wannan alhamdu kuma dukkan shi cikakken shi duka na Allah ne <laughs> ka gani ko gaskiya da yani na da dadi in dai wata rana wani karatu kuka samu sabanin karatu da shi an kuka kawo hujjojin ku kawo shi in dai naku ke da haske ne al'umma sun gani in dai nashi ke da haske ne shi kenan amma kar ku mishi makirci kar ku mishi sharri kar ku mishi makirci kar ku kar ku mushi sharri kar ku doki sunan manzo Allah kuna wasa da shi jiya kan kebo FM akwai wani dan wanda ya kira daga Bauchi Nigeria ba almajirin Dr. Idris bane ba kuma kai akidan su ba daya bane amma da na tambaye shi danwa danwa masallaci na Dr. Idris in tun da kake wurin nan ba ka taba jin suna kara ashhadu anna Muhammadu Rasulullah ba shi ya ce mini yau ma jiyan na yake magana ya ce wai yau ma ya ji shi several wurin nan yau yau yau ya ji mutum ya je ya doki arzikin da Allah ya mishi ya gina masallaci ya ta buga week yana gama mutane manzon Allah manzo ashadu anna muhammad rasulullah ashadu anna muhammad rasulullah ya zo kuma ya zo wazi ya ce kaman ba wani da ke taimako duniya ba wani malami ba wani shehu ba kowa annaba ba su she Allah kawai shi ke taimako na allantaka shi ka tashi ka ce wai ka ta fushi za ka zo ka mishari da shi kai jama'a kar ku bari a yaudare ku duk lokacin da aka zo da wannan tiktok video kakkana ana shirmi da shin na ka bude idanunka ka bude idanunka yan sandan nan kuma da suka karbi wannan kara suka je suka kulle dr idris su kuma su bude idanunsu su nuna kamar sun waye su nuna kamar sun waye domin su san kamar wanga anyan ga anyan makirai ne a zuwa kawo kara haka nan da ka duba suka duba karar da su da kansu sun san kamar karya ne amma wani abu ne da yake ana so da ya dame shi da yake ne ni fahimta na kenan ana so a dame shi kadan ne shi yasa ma ya je suka kai shi kurkuku sati nan ba ka bi canjance na kurkukun nan ba gaskiya daya ne kibla fm mun fadi ba da jima ba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu uh, muna ho kamar uh, wato wannan karatu na allantakar nan duk mutumin kirki a uh, ka alhamdulillah wanda baka fahimci kuma muna fata Allah ya fahimtar da kai ka sani akwai bangarori na sabani da yawa kan karatu amma ba yi zorin allantaka ba in yi zorin allantaka babu wannan abin nan duk duniya ba yi da ya ce Allah shi kawai ke yi Allah kawai shi ke yi eh shi ke yi a ah, karka bari bari ok hold this hold this hold this hold this uh, bari mu doki wani kira domin na kaman akwai wasu bayan allah da yake suna cikin farin ciki da ya kamata su yi magana bari mu ba su wani mintuna kaɗan a wani kira ya shigo salamu alaikum ya suna daga nake kira salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh musa fa'ad ko ashek alaramma fa'ad <laughs> Wa'alaikis salam wa rahmatullah wa barkatu. <laughs> Yasira daga da kira. yau na ga Kibla FM ba ma sai an gayyato malami ba shi kansa Na'am na na taba wani abu kadan kina. <laughs> ya salam. Eh na taba wani abu. Yadda na ji kana wa'azi kana tabbatar da kalmar ba a neman taimakon kowa sai Allah. to dama wannan kiran naka shi annaba suka fara yi da manzanni da suka zo a bauta ma Allah shi kadai a shi da kowa abinda duk wani manzon an aiko shi wannan yake farawa da gaskiya ne idan wannan ya samu bayanin azumi sallah ah, zakka sadaka amma idan wancan bai samu na farko to ba a shiga wani gurin mhm. gaskiya ne <laughs> gaskiya ne ana kaga na yi magana na ce duk duniya ban taba ji wani ya ce alhamdu malam ba ko alhamdu shi ba shi ne alhamdulillah gaskiya ko ba gaskiya ba ne ah, wannan gaskiya ne to wa'anda suka ce kaman akwai wani mai yi ba allah nan ba ya kamata suka ce alhamdu sai su kara sunan wannan mutumin nan da ya musu ka gani eh, eh, akwai mutanen da su suna karawa suna roƙon wasu mutane biyan bukatar su ai da su ne ake faɗa yanzu subhanallah ma suka kai subhanallah eh, da Allah na taba ji wata bauyin Allah ta fada da kunni na ta ce alhamdu shehu wallahi na taba ji wannan na taba ji na yi mamaki na ce me na ce ta ka kawo jabakar ta yi nan ba daidai ba ne ce ta gudu ta ji ta ba wani waya ta gudu nan eh, to kaga kai ka isar da sakonka a matsayinka na musulmi ka fita ko a lahira Allah ba zai tambaye ka ba eh, jaddada kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka gaskiya abin da ya kamata su duba ita wannan kalma ta la ilaha illallah ba abu ita Yawwa sai ta samu sannan musulunci ya samu in ba ta samu ba to musulunci rawa yake Yawwa. dakta mu muna wa dakta barka da dawowa gida mun ji daɗi daga nan makka muna jin daɗi sosai har ma mu rasa ma me zamu Masha Allah. Ba shi na shigo. Mun gode, mun gode. Masha Allah. <laughs> Ya salam. Alhaji daga maka mun gode maka thank you so much. Allah ka da alheri Masha Allah mun gama lafiya kuma Alhaji daga maka yana cikin waɗanda yake sun nuna damuwa kwarai tun lokacin da wannan abin ya soma. A gani um, gaskiya daya ne. Gaskiya daya ne. gashi yana nan daga makka an hankalin shi kwance ya ji daɗi ya san kama an zalunci baban ga ya san karya ka mishi ya san masoyin manzo Allah ne ya san kuma abin da ya faɗi nan kan tauhidi ya yi magana kuma gaskiya ne wanda suka yi shari masu san kaman gaskiya ne dr idris abdulaziz ya faɗi amma dai kaman da na muku bayani ku tuna fawo samun irin dr idris abdulaziz ka sa shi cikin irin wannan situation yana da wuya ka ka sa shi annuyan sanda a fitine shi ka samu wannan dama yana da wuya matukar wuya sosai cikin dalilan da na bayar na ce na farko ba barawo ba ne bai fita yana sace-sace yana tare motoci yana sata bai yi bai fita yana cikin daji ya kama matan mutane na fyade da su bai yi bai fita yana neman wato ya yi wani abin taka doka domin bai yi abubuwan da ya kasan kama ana daddaure mutane da su na criminal act bai yi sai dai ka zo ka same shi masallaci ya yi karatun shi ka agree wani bangare ka disagree wani bangare shi yasa in in dai makiya ko ko waɗanda yake suna fada da shi za su yi samu su yi mishi iri wannan tarko yana da wuya don wanga anyoyin duka ba za su yi nasara ba bai shiga wannan gonan to shi yasa ya kamata a cook a dafa wani abu irin wani abu hakan ga in ba haka ba sun kai shekara dubu biyu ba su same shi ya fada cikin wancan nan ba to kagan nan nan ka yi tunani ta gan kaman wato mutum ne da yake yana bin duka shi sa baka ka same shi je bibi wannan wurin nan shi sa ya kamata ka create wani abin karya to shi yasa aka masa aka create one abin ga suka kuka sun shirya shi kuma da gaggawa ba su yi ma yi ba shi gashi na kana gan kama abin fake fake kara ka kai abin bai make sense domin ai gaggawa ne dai a lokacin maganan na. suna gan kamar da sun fadi al'umma an tashi an yadda amma suna fadiwa suka sa iska cikin balloon nan shi ubangiji ya doki wato iko shi shi fasa balloon nan iska ke da shi ya fito yanzu ga suna yawon left and right suna tambaya ah wai sake shi wai sake shi kai kai waye taimake shi ya fito waye take shi Allah Allah domin ka duba fa wasu suna gan kamar suna da gwamnati ne su sun sun ji da suka yi da shi ubangiji she ya beat gwamnati nan duka ya yi clear kowa on the field ya ce sheikh dr idris abdul aziz wai koma gida abin da ka fadi nan ka fadi ne na yabon Allah azza tauhidi ne ci gaba da karantarwa tauhidi nan in yi zorin tauhidi kaka compromise ka ce gaskiya ne ubangiji yana kan kujera shi kade ba wani kusa da zai zauna wurin nan kusa da kujeran nan shi kade ne kawai shi ka ne kawai wannan ta ba wani gyara maka yau ni ka san na son debate ina son debate amma ba wanga ba debate bane wangan ga magana ne Allah ya fadi duk malamin da ya fadi wannan maganar nan ya fadi gaskiya a je wani bakin ciki da sabanin da kake da shi tsakanin ke da malamin nan gefe don malamin nan yana fadi wannan abin nan lada lada lada lada ya da duk lokacin da shi Dr. Idris yake cikin kurkukun nan wasu suna samani kamar yana shan wahala ne na shan wuya amma da yake zalunci aka ya kai shi wurin nan wallahi kowane dana ya zo na wurin nan lada ke rubuta mishi kowane second lada ke rubuta mishi kowane one minute lada ne kowane one hour lada ne kowane sati lada ne ya ji kwaso lada da yawa ya zo da shi gida kai baka fahimta wannan magana shi ka zo mun faffasa maka ina hope dukan ku have good day suna na fuwa domar until the next presentation na ce muku salam